ba tana kallon amiran muminin sai ya amiran muminin wannan mijina ba ni ba lalle ka ta a mu ya ita da haka ba ni ba da nan zauna da shi ba sai da umar sai kalle ta yi ganta a cikin tsaka yakan ji mijin da su sai gan shi wani abu da shi wani kaza ya yi gan a cikin tuni rikata ka yi zaman daban ya yi zaman daban ya yi jiki jiki ya yi sai ta ɗauki masu a kai koyi ta jira da aka ji sai kai mana ka gida ka je kai wanka ka share da kai da kuma kuma mai kyau kala mun ne sai to da rawar jiki ya zo gida ya wanka ya kira gida ke kansa ya samu kaya masu kyau ya saka ya fito da ya cikin kotun da kira aka gano shi ne saboda ya canja magana da sai na umar mutum ya shigo ya kalle shi sai su a kira na kasa sai ya kira ta haka kusa da kilomita da ta gano a zan ta tafi da ta gani a shi ba shi ke ne gani sai na mara ke sauke yi bayani na kika kira mu sace na ce ba sai yi bayani

ta hanyar yin tsafta da kwalliya a cikin gida wannan yana ƙara soyayya yana ƙara dukkan zanga shi ya sa mabar ibn sa'ida ya taɓa sake aure saboda rashin dacewa tsakanin masu biyu matar ta shigo ta kawo ƙarar mijinta take cewa babbana ya aure da ni ga wani wanda ba daidai da ni ya nan da ke ba a ɗin da ya yake a kira shi ana kira shi ya inda wannan matar ga matar a cikin tsari wato a cikin tsafta amma shi kuma wannan wanda ya zo ya zama wani kazami in ya yi nuni gaba ɗaya wannan lokaci kan da yake faruwa sai ma a ɗin da ya menene alaƙa ta da wannan mata sai ya ce mata ta ce sai ya ce to babban ta da ya aurar da ake gare ka ya yi kuskure ga zalare ta kenan wannan yana nuna cewa illa ke babba namiji ya zauna ba tare da zai yi ɗagewa mata ta kewa ba ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ‘Yan uwa da ya rage wuce kuma da babai ya yi taro ba kowane wa'azin kasa ne ya isa ya haɗa irin al'ummar da ta haɗa wannan wuri saboda haka biyar da kuka yi sai kuma da da hakuri ku koma sauraron wa'azi a yi hakuri a zauna wuraren da ake ba sai kun ga mai wa'azi ba idan dai kun ji abin da aka faɗa Allah madaukin sarki ya ba su iko aiki saboda haka ya fi yawa ku zama masu yin tsafta ku zama masu shafa turare idan kuna da hali domin turare yana daga abin da yake ƙara soyayya da ƙauna a tsakanin miji da mata mai hikima ɗansa ya yi aure ya aure sai yake faɗa wannan ɗan ka zama mai yawan shafa turare ya ce ka san da yasa na ce ka zama mai yawan shafa turare ka illan mara idza ba ta sakarat nika ita mace a al'adarta duk lokacin da ta zo dan ji turare to abin da take fara tunawa da shi a daidai wannan lokacin shine aure Allah ta'ala ya samu dace kira ta biyar da ake halatta miji ya cika kani ya zama miji na gari wato shi ne ikiramu ahlul zauja ana so miji ya zama mai girma ga ƴan matarsa domin yana daga cikin hikima da take cikin aure wato kulla alaƙa da kulla soyayya da kulla dangantaka da kulla zumunta a tsakanin al'umma shi yasa za ku ga addinin musulunci surutantaka ɗauke su da muhimmanci shi ta alƙur'ani mai girma a cikin suratul furqan Allah ya ce huwa allazi khalaqa min mai